A wani taro na musamman da suka yi a Abuja, matasan sun bayyana buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga maganar raba Najeriya ne, da har yanzu take barazana ga zaman ta ƙasa ɗaya dunkulalla. Matasan na Arewa sun yi tur da ƙungiyar fafutukan neman yankin Biafra, inda suka nuna ɓacin ransu akan yadda shugaban IPOB Nnamdi Kanu ke ci gaba da tarurrukan rabewa. duk da gargaɗin da kotu suka yi masa tare da nuna halin ko in kula ga ƙoƙarin da wasu 'yan ƙasa ke yi wajen ɗinke barakar da aka samu can baya. Sharif Ashir Nastura jigo ne a gamayyar ƙungiyoyin matasan arewa. Ita wannan takarda abin da yake kunshe da ita mun kai ƙara ga Majalisar Ɗinkin Duniya a kan al'amura da abubuwan da ita wannan ƙungiya ta Kanu wato IPOB suke yi. In kuka duba maganar nan kun san ana kitso da kwarkwata. Domin me su gwamnoninsu da wasu shugabanninsu tun da ya fara magana shekara uku ba su taba ce masa ba daidai yake ba sai bayan da muka yi wannan taro na kaduna sannan suka fito suka fara magana suke nuna cewa su ba su yadda ba suna son zama a najeriya to ɗaya eh kenan amma wannan magana tasu da duk yunkurin da shi mataimakin shugaban ƙasa ya na ƙoƙarin zaunawa a yi wani sulhu a kawo wani abu da za a daidaita abubuwan nan su mutanen nan sun ci gaba da abubuwan da suke ma ya mafi na da A ɓangaren matasan Ohaneze waɗanda tun can ba sa goyon bayan raba Najeriya, sun yi ikirarin cewa yunkurin ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba, in ji shugaban matasan Ohaneze Mazi Esu Guzoro. Our people have contributed enough to sustain the economy in the north, to develop the north, and we are not living anywhere. We believe in the unity of this country. If it will be redefined in a way that it will suit, especially the younger generation of Ndibo. Mazi ya ce mutanen Ibo sun ba da gagarumin gudumawa wajen gina tattalin arzikin Arewa, saboda haka babu inda za su. Muna kira da babban murya cewa ɗauki matakin kyautata wa kowa har da matasan Ibo. In an yi haka duk za mu ji daɗin zama tare. Mutumin da yake kai gwauro yake kai mari domin tabbatar da shawo kan matsalar rarrabuwan kawunan matasan shine manjo Hamza Al-Mustapha wanda ya kira taron a Abuja. Ya yi mani bayani kamar haka. da sunan Allah daga kuma abin da muke da ƙarfin goyon da nake da shi na yi imani cikin 'yan kwanaki kaɗan za ki ga me nake nufi ba ma wai tunanin a kai ga oktoba ba inda wato su ɓangaren arewa manya da ƙanana da kuma ɓangaren kudu manya da ƙanana har ma inda abin bai shafe shi ba ɓangaren yarbawa da mutanen kudu maso kudu duk za su zo da sunan cewa an yi tare da su saboda kar wata baraka ta tashi da sunan gaba kuma haka ma gwamnati kanta muna abin da muke shirya yanzu shine za ta turo wakilai daga jami'an tsaro daga kuma gwamnatin kanta haka haka kuma da ɗaya ɓangarorin gwamnati kamar majalisa har ɓangaren shari'a saboda kowa ya zo a taro a yi wannan sulhun a kuma sa hannu manya da ƙanana cewa irin wannan fitina ba za ta sake tasowa ba haka muke so mu cimma kuma da sunan Allah mun yi nisa. Abin jira a gani shine yadda tarurrukan haɗin kan za su yi tasiri kafin ranar ɗaya ga watan Oktoba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.